godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda su bi tafarkin har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da hudu ga watan Ramadan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 21 ga watan biyu miladiya 2026 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwanmu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamun jana'iz wa bid'aha na fadilatu shaykh Muhammad bin Nasir bin Al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 45 a cikin wannan littafi har yanzu muna babi na 13 da yake magana akan hukunce-hukunce da suka shafi sallar janaza a zama mu da ta gabata mun tsaya a ƙarshen fakara ta saba'in da ɗaya da yake nuna mana bayan malam ya nuna mana halaccin yin sallar janaza a cikin masallaci sai kuma ya kawo hadisai da yake nuna mana yin shi a wajen masallaci shi ya fi falala shi ya fi dacewa to a ƙarshen wannan fakara ta saba'in da ɗaya muka tsaya za mu ci gaba fakara ta saba'in da biyu bala ce wala ya juru salatu alaiha bainal qubur kuma baya halatta a yi magawa sallah a tsakankanin kaburbura Idan zanto wurin tsakanin mamu za su yi sahu a tsakanin kaburbura to wannan baya halatta me yasa ya faɗi wannan yake li hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu saboda hadisin Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi Anas dan Malik ya cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور أنس الله يقاري داء قريشي yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai yayi hani ya hana ayi ma gawa sallah ayi sallar gawa a tsakankanin ƙaburbura. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka ya hana malai ce wannan hadisin ibn al-arabi ya fitar a cikin mujam ɗinsa imam al-tabarani ya fitar da shi a cikin mujam al-awsat ta hanyar a abuya al-maqdisi haka imam al-haytami ya fitar a cikin mujma ɗinsa ya ce isnadin sai isnadi ne mai kyau sosai da sosai malai ta kawo wani wata hanya kamar yadda yake cewa kana kana yukrahu an yubna masjidun bainal qubur wani hadisi kuma na da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ana sai ce manzo Allah sallallahu ya kasance yana hana yayi hani akan ayi sallah ko ayi masallaci a tsakankanin kaburbura shi ma wannan hadisin rijal din sa ne yataqat an gane ku saboda haka da wannan ba a yin sallar janaza a tsakanin kaburbura inda akwai kaburbura da za a yi tsaho a tsakanin kaburbura to ba za a yi sallar janaza a gurin za a yi sallar janaza a guri ne fili wadda babu kaburbura a gurin malaka wa yashhadu lil hadithi ma tawatara an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min an-nahy an ittikhadhi al-qubur masajid yace daga cikin hadisai da za su kara. yin shaida ga wannan hadisan da muka karanta su ne hadisan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na maida kaburbura su zama gurin yin sallah malaki wa qad zakartu ma warada fi dhalika fi awwal kitabi tahmiru as-sajid min ittikhadhi al masajid malaki ya kawo waɗannan hadisan a wannan littafin nasa sunan littafin tahmiru as-sajid gargadi ga mai yin sujada min ittikhadil quburi masajid game da rike kaburbura su zama guraren yin yin sallah surata ah, ba kamar yadda aka haramta dukkan sauloli tsakanin kaburbura ko inda akwai to haka ma sallar janaza ba a yi a tsakanin kaburbura kamar yadda yi muka sani sananne ne a musulunci ko ko ko ko ko an gina masallaci ko an shekara goma ana sallaci sai daga baya ta zo ta tabbata cewa inda aka gina masallacin nan akwai kabari a gurin to a shari'ar musulunci shine dole a daina sallah a masallacin a rushe shi dole a rushe shi in babu wani inda za a gina wani masallacin to dole sai a canza ma kabarin guri a haka kabarin a canza mishi guri tukun a sa gina wannan masallaci kaga daga ranar da kuka sani kuma kuka cirwa dai duk sallan da kuke babu shi Allah madaukakin sarki baya karba Allah baya karba wannan shine ka'ida matsala ta uku malike wa yaqfu al-imamu wara'a ra's ra'asin rajuli wa wasfa marati in aka zo za yi sallar janaza liman zai tsaya ne a daidai bayan kan namiji in gawar namiji ne liman zai tsaya a daidai bayan kan shi wajen keyan shi nan a nan liman zai tsaya wa waqqal mar'ati in kuma gawar mace ce liman zai tsaya ne a daidai wajen tsakiyar da tsakanin mara da bayan ta a nan liman zai tsaya an gane inda liman zai tsaya in gawar namiji ne daban in gawar mace ce daban malaki wa fihi hadisan karkashin wannan malaki zai kawo hadisai guda biyu waɗanda za su zama shaida yace hadisin farko an an abi ghalib al-khayyar daga tabi'i malami kuma cikin tabi'ai wanda kiransa abu ghalib al-khayyab suka tara kiransa al-khayyab ne nisba zuwa ga sana'arsa sana'arsa shine dinki kele an gane ku shi kuma abu ghalib yana cikin almajiran anas dan malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi to shi abu ghalib ke cewa shahidtu anasa anas ibn malik صلى على جنازة رجل yake na shaida na halarta ina gurin da Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi mun dai sanin ayyukan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yana yan farko farko ai ko tunda kaga shi shi kusan kyauta aka ba manzon Allah shi sallallahu alaihi a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina a ranar mahaifiyar Anas ta ɗauke shi ita ta musulunta baban shi ko malik ya ƙi musulunta ya fita ya bar madina ya je can ya mutu inda Allah ya gaddara ya mutu mahaifiyar shi kuma ta ɗauko shi ta ba ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar shi ya ce gashi na baka kyauta ya zauna da kai tun daga ranar bai rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har sai da manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi komai ko ina tare suke to shi ana san malik da ya zo zai sallar janaza abu ghalib yace ana shama namiji sallah faƙama inda ra'asihi sai ana san malik sai tsaya a daidai wajen kan namijin wafi ruwayatin ra'asin sariri a wata ruwaya ce ya tsaya a daidai wajen kan makaran da aka ɗora gawan a kai ya ce falamma rafa'a bayan da aka ɗauki wannan gawan namijin utiya bi janazati imra'atin min quraish sai aka zo da gawar kuma wata mata ita ma faƙila lahu sai aka ce mishi ya aba hamza ya kai babun hamza alkunyan anas ɗan maliki abu hamza abu hamza shi sa shi ma daga cikin akwai ɗaya daga cikin almajiransa da shi ma ya ba shi wannan alkunyan anas bin sirin oh lokacin da aka haife shi kanin Muhammad bin Sirin duka tabi'ai ne ko malamai ne cikin tabi'ai da aka haife shi a ma Anas ya masa khutba ya sa masa suna sai masa khutba sai sa sunan shi Anas sai sami shi alkunyan shi Abu Hamza an gani ko yana daga cikin tarbiyya na musulunci ka sa ma yaranka alkunya da lakabi tun suna kanana sai na Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa ku yi ma 'ya'yanku alkunya da laƙabi tun kafin alkunya da laƙabin banza ya rige ku an gane ku yadda ka sa masa suna kuma sai ka sa masa alkunya shine abuwa ne lakabi kuma shine sunan da zaka ko da sunan gari ko da kaza misali a ce abu abdullah kaga alkunya kenan aka ce alkafawi kaga lakabi kenan yau to an anas dan malik ya sa mashi anas kuma ya sa mashi alkunya da abu hamza sura shi ma sunan shi kenan yace to da aka kawo masa gawan mace aka ce ya aba hamza ya kai baban hamza hadhihi jinazatu fulana ibnati fulan wannan gawan wance ce yarwar yarwani gata Allah mata rasuwa gata fa salli alaiha kai mata sallah fasalla alaiha anas dan malik sai tsaya ya mata sallah ya tashi mata sallan fa qama waqaha sai tsaya a daidai tsakiyar da aw wasfa wa fi riwayatin inda adizatiha ya tsaya a daidai tsakiyar bayanta an gane ku yace wa alaiha na'shul akbar kuma an sanya ta akan annashi koren annashi annashi ne makara hmm? bahaushe yana yana kiran shi da annashi ko a larabci ma na kiran shi da na'ashu. to an sa ta akan makara wanda yake wanda yake kore green to bayan da ana san Malik suka ga bambanci yanzu an ga zama namiji sallah ga inda ya tsaya an sake kawo mace zai mata sallah suka ga ya canza inda ya tsaya a cikin gawan to sai shi abu ghali yake cewa wa fina alau bin ziyad al'adawi yace a cikin mu akwai tabi'i wanda malamin mu ne mai suna Al-Ala'u bin ziyad Al-Ala'u bin ziyad Al-Adawi ana masa alkunya da abu nafs abu nafs ya cikin malamai cikin cikin tabi'ai kuma yana cikin makarantar alqur'ani cikin tabi'ai suka ce ya rasu hijira shekara casa'in da hudu ya rasu Allah ya ji gaishe gafarta mishi to shi al'ala al'adawi din nan yana cikin mu inji Abu Ghalib yace falamma ra'a ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajul wal mar'a da shi al'ala bin Ziyad al'adawi yaga yadda Anas ya canza yadda ya canza wa inda ya tsaya a sallan da ya mace da inda ya tsaya a sallan da ya namiji qala sai ce ya aba hamzata ya kai baban hamza Haka hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ya yaqumu haythu qumta ya haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tsayawa in zai sallan janaza kamar yadda ka tsaya haka manzon Allah yake an fahimta ku so da sallan janaza ibada ce ku kaga duk abin da za ka yi tunda ibada ce to wajibi ne dole ya zama kayi koyi ne da annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba so da yaga yayi sai tambaye shi maluma suka ce wannan yana nuna cewa ashe yana cewa a kafin lokacin bautan wannan tsarin ba shi yasa yanzu da ana sai sai tambaye shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa yadda ka tsaya ya kala sai ana bin Malik ce na'am haka yadda ka gana tsayan nan to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake tsaya yace faltafata ilaina al'ala yace da Anas ya ba al'ala bin Ziyad al'adawi wannan amsa. sai ala sai juya ya kalle mu ji Abu Galib sai ce mana ishfazu kiyaye ha a kiyaye kaga yadda kuke yi dadin nan kuskure ne yanzu ga daidai ku kiyaye yanzu nan gaban za ku magawa sallah in namiji ne ku tsaya wajen setin bayan kan kanki in mace ce ku tsaya daidai tsakiyar ku kiyaye wannan shi ne sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku wannan shi ne hadisi na farko da malam ya kawo maliki as-sani hadisi na biyu ki an samara bin jundub daga samara dan jundub wannan sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya kare da a gare shi sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace nayi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa salla ala ummi ka'b matat wa hiya nufasa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi yayi salla ma wata kira ummu ka'b wata ta rasu sanadiyyan haihuwa sanadiyar haihuwa ta rasu har ta yi shahada kenan ku? Ya ce faƙama sallallahu alaihi wasallam alaiha wasfaha samara bin jundub yace manzon Allah sallallahu sai tsaya a daidai tsakiyanta lokacin da zai mata me lokacin da zai mata sallah sai tsaya a daidai tsakiyanta malaki akhrajahu abdurrazzaq wal bukhari wa muslim إمام عبد الرزاق ياسر أكين المصنف لإمام مخاري لإمام مسلم لأبو داود لنسائي لترمذي لإبن ماجا لإبن الجارود لطحاوي لبيحقي لطيالسي لإمام أحمد بك سلسلت وانا الحديث قال الحديث واضح واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة يتي حديث ظاهرين دليلين بينني na cewa liman zai in zai yi sallar janaza zai tsaya ne a daidai tsakiyar mace wa huwa bi ma'ana hadisi Anas shine ma'anan hadisin Anas inda ajizatiha yace bal hada mimma yaziduhu wuduhan yace kai fadin ma Anas cewa inda ajizatiha shi yake ƙara tabbatar da bayanan abu so da ajiza shine nan bayan baya tsakanin baya da mara shine ajiza yace bal hada mimma yaziduhu ruhan wani daga cikin abin da yake kara mishi bayyana yace fa innahu aqrahu fi dalalati ala al murad min hadith samra hadith anas shi yafi sarraha ba da dalili akan abin da hadisin ah, samra bin jundub yake ishara zuwa gare shi so haka wannan shine ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da inda yadda liman zai tsaya in zai sallar sallar janaza fakara ta 74 malai ce wa yukabbiru alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat ce liman in zai sallar janaza ya halatta ya yi kabbara hudu ko biyar har zuwa kabbara tara duka ya halatta a ba mun karanta hadisai da suke ishara zuwa ga wannan ku? kamar hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam Hamza sallah ai mun karanta cewa ya mishi kabbarori guda tara ne ko amma to malam nan zai kawo kowanne da dalilan su kamar da wannan ba? ina ta kara ce kullu zalika thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowanne daga cikin kowanne daga cikin kawarbarin sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shifa'ayyuha fa'ala ajza'ahu kowanne daga cikin mutum ya tawada ce in kai hudu yayi in kai biyar yayi in kai shida yayi in kai bakwai ko takwas ko tara kowanne kai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi yace wal aula at-tanwi'u amma abin abun da yafi dacewa shine at-tanwi' mutum ya rinka cancanzawa in yayi wannan yanzu yayi wannan lokaci kaza yi wannan lokaci kaza ko kuma ya yadda za mu karanta yadda wasu sahabbai suke yi suna yin yawan kabarbarin gwargwadon yadda suke a tsammanin su daraja da kiman shi wanda ya rasu din Ya ce, fa yaf'alu hada taratan wa hada taratan sai mutum yayi wannan wani lokaci wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan yace kama huwa sha'nu fi amsalihi yace kamar yadda al'amarin haka yake a duk wani abu makamancin wannan duk wani abu na shari'a wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi ke cancanzawa to abin da yafi shine kai ma ka ringa yi wani lokaci yace kamar misali fi adiyati al-istiftah kamar addu'an buɗe sallah ko wa fi'l tashahhud da sauran sigogi na tahiyya wa salawatul ibrahimiyya da salatul ibrahimiyya yadda yake da sigogi mabambanta to sunna shine mutum in ya tashi shi ma ya rinka bambanta cancanzawa Da wani hawiha da makamantansa sai malaka wa in kana labudda min al-iltizami naw'in wahidin minha in kuma ya babu makawa dole sai dai mutum ya dauki guda daya a cikin kababarin ya rinka yi yace to fahuwal huwa arba'u to sai mutum ya dauki mai kabbara hudu in ya zama babu makawa dole sai dai ka rinka nau'i da kila saboda yanayin mutane baka karantar da su ba sani ba su da ilimin sanin to sai ka dauki to mai kabbara hudu me yasa yake li annal haditha fiha aktar so da kabbara hudu shi hadisansa suka fi yawa an fahimta ku mana abin da ya fi ka rinka cancanzawa yau kai wanzu kai wannan wani lokaci kai wancan wani lokaci kai wancan amma sai zama babu makawa dole sai dai ka ɗauki ɗaya saboda wani dalili to sai ka ɗauki mai kabbara hudu sai malaki wa ilaika bayanu zalik yace ga bayanan kowanne da dalilansu za a kawo maka an gane ku sai fara na farko yace ammal arba'u yace kabbara hudu a sallan janaza fasiha a hadis akwai hadisai da yawa a kan shi an jama'atin min sahabati hadisan da kuma daga kuma mutane da yawa daga cikin sahabbai ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba ba uku ba ba hudu ba yace na farko al an abi hurairata hadisin abu hurairah wanda muka karanta a baya a matsala ta hamsin da tara da ya magana akan sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana jashiyu ko yace annahu sallallahu kabbara alaihi arba'an yace annabi sallallahu alaihi yayi kabbara hudu ne lokacin da ya manaja shi salatul ghaib ko yace asani hadisi na biyu an ibn abbas shi ma daga ibn abbas shi ma maza mun karanta a baya a wannan matsala din da na 59 hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan da aka binne shi da daddare manzo Allah ya nuna mishi kabarin yaje ko ya masa sallah shi ma masa kabbara kabbara hudu mafhum yace hadisi na uku an yazid bin sabit hadisin yazid bin sabit fi salatihi sallatan ala maulatin li fulan na hadisin ah, da manzo Allah sallallahu yi yayi yayi sallama wannan entacciyar baiwa din na wannan kabilan wanda ta rasu ita ma da daddare wanda manzo ke yawan tambayanta ku ce ya jikinta ya jikinta ya jikinta ta wuta rasu cikin dare ba su tashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba bayan da aka wayi gare ce ya jikinta aka ce ai ta kuma an yi janazanta manzan Allah ce a nuna mishi kabarinta shi ma ibn Abbas Yazid bin Thabit yace da da ibn Abbas suka ce suka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kabarin ya mata kabbara guda hudu arabi hadisi na hudu shi ma hadisin wannan baiwan Allah miskina mai sharan masallaci ko mai sharan masallaci ita ma a wannan matsala ta hamsin da tara mala ya kawo shi da ita ma ta rasu ba su tashi manzan Allah sallallahu suka ce da daddare ne ba su je ba su tashe shi ba suka je suka yi mata sallah manzan Allah shi ma ya ce a nuna mishi kabarinta ita ma ta ce mata sallah shi ma ruwa hadisin ce ya mata kabbara guda hudu حديث نبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أبو أمامة الله يقارد السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة أبو أمامة الباهلي الله يقارد قريشي يشي السنة أصلا جنازة صلى الرقاوة شري متين يكارن suratul fatiha ba ya yi kabbara farko kuma zai karanta ne da sassautan murya ba zai ɗaga murya ba Ya ce bayan wannan sai kara yin kabbara guda uku nan sai yi sallama bayan kabbaran ƙarshe ka kabbara nawa kenan hudu an gane ku wace wannan imamun nasa'i da ibn hazam duka sun fitar da isnadi wanda yake ingantacce imam ibn hajar ya sar a cikin fatul bari yace imamu nawawi shi ma sai a cikin al-majmu' an gane yace bayan da Abu Umama ya ambaci ya koya ma almajiransa wannan hadisin su imamun Zuhri ibn Shihab az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri yace fa zakartu alladhi akhbarani Abu Umama min zalika yace wannan hadisi da Abu Umama ya karantar da ni sai na je na karanta wannan hadisin ma Muhammad bin Suwaid al-Fihri na je na karantar da Muhammad bin Suwaid al-Fihri wannan hadisin shi ko Muhammad bin Suwaid al-Fihri tabi'i ne shi fa qala sai Muhammad bin Suwaid al-Fihri yace wa ana sami'tu ad bin Qais yuhaddithu an Habib bin Maslama yace ni naji Dhahhak bin Qais wanda shi ma tabi'i ne yana karantar da wannan hadisin yace shi kuma ya ji daga Habib bin Maslama an gane ku shi kuma ya ji daga Habib bin Maslama wannan hadisin wannan hadisin fi salati ala aljanazati aka abun da shafi sallan janaza mithlu alladhi haddathaka Abu Umama irin abinda Abu Umama ya koya muku shi Muhammad bin so ke fada ba Ibn Shihab az-Zuhri cewa aishi ma ya ji wannan hadisin kafin kai ka zo ka karantar da ni wannan hadisi an gane ku ce isnadinsa yana da yana da inganci imamun nasa'i ya ya fitar da wannan wannan hadisi an gane ku yace da hadisi na shida akan kabbara guda hudu yace an abdullahi bin abi aufa Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance in zai sallar jaraza yana yin kabbara hudu shi ma wannan hadisin Imam al-Baihaqi malai ya fitar da shi da sanadi wanda yake ingantacce an gane ku malai ce cikan hadisin cikakke zai zo a matsala ta 82 sura ko sauba da suka tattaro a cikin hadisin wadda wadda zai zo a matsala ta 82 to wannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suke nuna a sunna na yin kabbara guda hudu in za a yi sallar janaza kaga anan kawai malam ya kawo mana hadisai guda shida ko wanda guda hudun farko mun karanta su a baya sai malam mana ishara zuwa gare su sai sauran guda biyu kuma ya kawo mana sababbi insha Allah ta'ala zama ta gaba malam za mu karanta eh, hadisai da malam ya kawo akan kabbara biyar da shida da bakwai har zuwa kabbara tara a sallar janaza Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da alkhairi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi na'am اللهم wa على Ali وعلى wa محمد ala على wa وعلى Ali محمد